kamfanonin da gwamnatin ta nijar ta ce ta ba lasisin binciken ma'adanai sun hada da andebor financial age mai cibiya a kasar swaziland wanne ya sami izinin gudanar da ayyukan binciken karfen uranium a wurare uku da ke yankin agades sai kamfanin tad turkey afric development na kasar turkiya wanda aka amincewa ya gudanar da binciken zinare da dukkan wasu karafuna makamantansa a yankin talaberi yayin da kamfanin jabal pure gold resource mai cibiya a birnin yamai ya samu lasisin binciken zinare da danginsa a yankin tilaberi sannan gwamnatin ta ce ta amincewa kamfanin gobex niger holding limited ya gudanar da binciken karfen uranium a yankin agades a ƙarƙashin waɗannan yarjejeniyoyi kowanne daga cikin kamfanonin ya ɗauki alkawalin mutunta dokokin tafiyar da harkokin ma'adanan ƙasar nijar misali biyan harashi samar da aikin yi ga 'yan ƙasa ɗaukar matakan inganta rayuwar mutanen da ake ayyuka a yankunansu don samar da ci gaban karkara yayin da wasu daga cikin su suka amincewa gwamnatin nishar ta saka hannun jarinta don ganin an dama da 'yan kasar wajen gudanar da harkokin kamfanoni ƙungiyoyin da ke fafutukar ganin an yi haske da adalci wajen tafiyar da sha'anin ma'adanan karkashin ƙasa sun gargaɗi gwamnatin nishar ta yi taka tsantsan abdu mamman lokoko na shugabantar kungiyar rosen da akwai wasu mutane waɗanda ke zakwa ko kamfanoni na ƙasashen waje waɗanda ke zakwa don saboda yaudara mecece yaudara sai su zo su zuba kamar su ce za su zuba kuɗin jari za su aiki da ƙyan ƙasa za su ɗaukan ma'aikata daidai gwargwado wani bi sai su ɓace wani bi masu ƙi to don haka muke son gwamnati ko ba in zai ba su wani ya kamata shi shaida ma ETA tana da mutanen ta nan Niger don saboda 'yan ƙungiyoyin horar su sani kuma 'yan ƙasa su sani wane ne an ka ba nawa ne an ka sai da eh, lasisin kuma menene zai kawo ga ƙasa dagewa a kan maganar mutunta dokar ƙasa ya zama wajibi ga hukumomin nishar in shi jami'an fafutuka shirye muke mu tanyi gwamnati mu dafa mai baya ai binciki a gani waɗanda an ka ba abun nan kamfanoni ne adilai ko kuma ba haka nan ba ne kuma mu shaida ma jama'a muna son gwamnati shi aiki da gaskiya kuma shi aiki da doka tunda arziki na 'yan ƙasa ne jamhuriyar nijar na daga cikin ƙasashe mafi arzikin karfan uranium a duniya sai dai idan ana maganar tattalin arziki a fili ake gane cewa 'yan kasar ba sa morar wannan arziki da allah ya huwace musu dalili kenan da a shekarar 2013 masu kare hakkin jama'a suka matsawa gwamnati lamba domin ta zartar da dokar ma'adanai ta 2016 a kan kamfanin areva na kasar faransa wanne ya shafa shekaru sama da 40 yana haƙar iranium a yankin agades arhakacak sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar